بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد يوقوا لسكي صورا رمو لكلموا عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin da biyu ne ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya yayin da ya daidai da wato sha biyar ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin inda muka fara darasi wannan ne halka ta biyu cikin littafin a ƙa'idu a shi'a al'isirin a shari'a na babban malami wato profeso عبد bin sa'ad al الشفري Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare shi wannan kuma shine halka ta biyu jiya mun fara karanta taqdimi na sahibu samaha al-sheikh salih bin muhammad al-haidan hafizahullah a cikin muqaddiman nan ta sai yake yake fada yake cewa na yan shi'a na fada an idil gadir akan idil gadir kuma man an karahu an karar islami wanda ya inkarinsa ya inkarin musulunci da aka mana da idi guda biyu sanannu muna da idil adha da kuma idil fitar amma yin shi'a sun karu na uku idil gadir sannan a wajensu idil gadir ya fi idil fitar da idil adha muhimmanci yas'umuna suna faɗa cewa annabi a immatihim makaman a imma isne a shari'a mutum goma sha biyu suna da wani irin matsayin da la yablughu malakun muqarrabun duk wani mala'ika da ke kusa da Allah ba zai kai wannan matsayin ba za mu zama faɗa a imma din nan mutum na ɗaya shine na ali alaihi salam har zuwa na goma sha biyu shine al-mahdi to a aqidun yan shi'a sayyidina ali hassan al'imamu Hussein alaihi salam da haka ali zain al'abidina jafaru sadiq musa kadim har zuwa ƙarshe to suna da matsayin da la ya buhu malakun mukarrabun duk wani mala'ika da ke kusa da Allah ba zai kai wannan matsayin ba wala biyun mursalun haka duk wani annabi da aka aiko wa anna zalika min daruriyatil marhabin wannan yana daga cikin abin da ya zama dole ka yarda da shi inda za ka bi wannan mazhaba wa anna lil imami maqamun mahmud kowane imami a shi'a yana da matsayi wanda yake abin yabo wa darajatin saniya da kuma daraja wacce take madaukakiya wa khilafatan takwiniya Sanan yana da khilafanci wajen juya abin da ya shafi duniyar nan tada da hawa sai hadar rata hadar wacce take kankan da kai ga wannan wulaya da kuma ƙarfin juya ta wato zarra su hazar kawun duk wani abu da Allah subhanahu hatta zarra na wannan halittar duniya yana kankan da kai ga juyawar da suke ma duniya shi yasa za mu ga cewa lokacin da suke so su bautar da mutane sai su ɗauki matsayin da duk ka sani wanda yake na Allah ne sai su ba a imma wannan maganar kamalul haidari ya faɗe ta ya ce alaƙar Allah subhanahu wa ta'ala da wa'annan imaman yadda in shi'a suke faɗa kamar kai ne ka gina kamfani ka ɗauko wani ƙasa ka sakan masa kamfanin ka dawo gefe sadaka Allah ya gina duniya ya halitta sama da ƙasa ya halitta sai kawai ya tanazuli daga matsayinsa na Allah sai ya miƙawa a yamma isne a shari'a dinnan su suke gudanar da komai a daidai lokaci dai kuma idan suna so su zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su dawo su nuna cewa kuma mutanen nan suna da rauni gashi nan na Fatima an ji tana da ciki an tokare ta cikin ya tsare an kona mata gida an hana ta gadanta haka suke wannan maganar da malam ya kawo a nan yace sun faɗa ba wani bane ya faɗe ta Khomeini ne ya faɗe ta a littafinsu sa al-hukumatul islamiyya sai malam ya fa aina hadan nufuz ina wannan zartar yake wal maqam mahmud da kuma ainihin wato matsayin da yake abun yabo lissaddi ma halla bihim wajen toshe abin da ya sauka gare su fi bin idda a cikin yakunkuna mabambanta ومما قالوا تكين أبن سكا فدا سكا إن الفتيح الشيعي إذا أكسى مال من فكه الشيعة بمنزلة موسى وهارون عليه السلام yana matsayin annabi Musa da annabi Haruna ne. La'allar tamfil ba mamaki wannan buga misalin bi Musa wa Harun bi sababin malin mazhabin min silatin kadimatin ya zamanto saboda abinda mazhabin yake da alaka da shi da tsaddi بابن سبعي اليهودي ده عبد الله بن سبعي اليهودي والله اعلم Allah shi ne mafi sani kwanan nan akwai wani malami nasu ina da bidiyon shi da yake faɗa cewa ne. wannan mutumin da hatta wasu daga cikin yan shi'a da suka ce zindiki ne mulhidi ne sai ga shi yana faɗi yana cewa komai ne. matsayinsa a wajen Allah daidai yake da wasu annabawan bani Isra'ila ya je ɗauko rubabban hadisi shi ma ya kafa hujja da shi wai annabi ya ce ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila sai ce inni innani ni dinnan la uhibbu ba na so an ushira in yi nuni ila ma na qalil muallif zuwa ga abin da mai littafi ya ciranto fi hadal kitabi a cikin wannan littafin min dalalati na batansu wa tsawamin da kuma ainihin wato karkacewarsu wasu ko babban musibarsu akan ce tsawam daga tsama da ma'anan fada in abu ya kwararo ko ha in abu ya kunyata hakanan maja wahaja duka ana faɗar wannan bal uhibbu ina so an yi tsara a zalika sunni wa shi'i da ahalus sunna da ɗan shi'a kowa ya karanta da kanshi li'anna al hadafa domin manufar shine an yi urafal haq a san gaskiya wa tu'raf sannan a san manaratuhu manaratuhu wato hasumomin gaskiya din wa an yufdah al-batil akun yatabanna wa tu'arra dalalatuhu sannan a tsiraitar da wato mataɗin a yi masa tsalala wa makazihi sannan da kuma kunyata ainihin wato ita barna din malam ce inna ni uhibbu ina so أن يهتدي ببيان الحق أن يهتدي ببيان الحق يود بيانا غسيا من يريد الحق وان يكي نفن غسيا من الشيعة لتكين إن شيعة كما الحمد لله مصمم أكساش الدنيا بيانا an yahtadiya bi bayanin haƙƙi ya shiri da bayanin gaskiya man yuridul haƙƙa wanda dai yake nufin gaskiya mana shi'a daga cikin ɗan shi'a wal yahzar sannan mutum yayi takatsantsan min mazaliki tashayyu'i daga ainihin wato abin da ya shafi wato mazalik duk abin da yake zai sa mutum ya darji wanda 'yan shi'a suka kafa masa tarko من كان على المنهج القويم وندي كسن فينا كم منهجي ميكينا الله سبحانه وتعالى ما لنيتي إنني أؤكد إن تبت الواتي على طلاب العلم أكن طالبا إلمي والراجبين دوان لسكي قدعي في إز الإسلام صنع سوء الدين المسلم في يسامو بوايا أن يقرأوا هذا الكتاب سكرا تولى اللتاب لما ما, أرفت ما bayin ahalus sunnati wa ha'ula'il qaumi min dan su san abin da ke tsakanin ahalus sunna da waɗannan mutanen na nisa cewa ba za a taɓa haɗuwa ba to da kamar yadda na faɗa an kaga mutum yana rarage fakan shi shi'a abu biyu ne in ma mutumin da yake jahili bai san addinin musulunci ba dole kai masa uzuri da jahilci in kuma mutum ba jahili bane ya dan san wani abu na addinin musulunci kaga yana rarage fa akan matsalar shi'a yana kokarin ya ba su uzuri ya ba su kariya ina rantse muku da sarkin mulkin sarkin da babu sama babu sai da sama ba tare da ginshiki ba billahi allazi la ilaha illa huwa akwai munafunci a zuciyarsa kakkara ba ɗayan biyu saboda haka akwai nisa tsakaninmu da su tafiyar ba za ta yi ba wa a zalika tare da haka in jimalin ya ce fa'innana lallai mu muna ƙoƙarin fa'innana nun hawulu muna ƙoƙarin an nu bayyana haƙƙa mu bayyana gaskiya wa an yi tawalla tsullabar ilmi sannan ɗaliban ilimi su jibinci bayanan haƙƙi bayanin gaskiya al-muqdi wanda zai kai ilaihi zuwa gare shi liyara abna'us sunna domin ƴaƴan sunna su gama ya kula ulama shi'a anil qur'ani su ga me suke faɗa a kan alkur'ani littafin Allah farko ku duba ku gani za ku ga kullum suna maganin itira itira ahlul baiti annabi da ya faɗa cewa yi zan tafi zan ban muku nauyi guda biyu sai ce ahaduhuma akbaru min al-akhar ɗayan da yafi girma shine alqur'ani ikira ɗin da suke ta kullum ihu akai da nassan hadisin annabi ya faɗa cewa shine ƙaramin. to sai suka wulakanta wasiyar da annabi ya babba wannan ba da shaida ta ba da shaida kamalul haidari ya ce kana iya ganin malami babba fakihi a hausa amma ko karatun qur'ani bai iya ba babejin qur'ani ne kuma wallahi mafi yawancin malaman shi a basu iya karatun qur'ani ne wannan ba ni ne faɗa ba malaman su na shi ne suka faɗi wannan sauraka haddace qur'ani kwata-kwata bai ajandar su shi yasa kafin ka ga malamin shi'a ya haddace ƙur'ani kwaya ɗaya to ba ƙaramin aiki ba sai yake cewa min ma ya ƙuluhu da abin da suke faɗa an sahaba dangane da sahabbai wa ma ya ƙulunahu anil mala'ika da abin da suke faɗa akan mala'iku wa ma ya ƙulunahu anil wahayi da abin da suke faɗa akan wahayi allazi za'amu annahu lam yankate wahayin da suka faɗi cewa har yanzu ba bai yanke ba ana ci gaba da wahayi malin ya ce inna mimma la shakka fihi yana cikin abin da ko kokonto babu annal ummatul islamiyya al'ummar mata musulunci fa fi hajjatin satin tana cikin bukata matsananciya ilal istima'i zuwa ga ta haɗu ala manhajin wadihin akan hanya wacce take bayyananniya wa ilal ruju'i ilal qur'ani was sunna sannan ta koma zuwa ga alqur'ani da sunna وإلى تولي من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة تنا بقاتا الأمة تداو الله ينا بقاتا تشيوا الأمة تداو زوا غزاما عند النبي يمس شيدا يتي سنفقوا بأنهم خير القرون شيوا سوني كان لزكا بقوة نكرن فأرجو أن ينشط الطلاب أن ينشط الطلاب العلمي muwasalata bayanin subulul huda ina fatan wato ɗalibai za su nishaɗantu wajen abin da ya shafi wato sadar da bayani akan abin da ya shafi hanyoyi na gaskiya wal irshad da kuma nuna ilaiha zuwa gare ta wata ariyati sabilil gawaya wadda da kuma yin tsirara ga duk wata hanya wacce aka san cewa ta ɓata ce wata hadiri da kuma yin kashedi da gargaɗi min daga wannan hanyar shi yasa tun da Allah ya ba mu lafiya kuma ya hore mana mana iya buɗe littafi mu karanta to shi kenan dukkan wata ƙungiya ko ko wata aƙida da ta sabawa littafin Allah da sunnar manzon Allah akan fahimtar mutanen kirkin farko kuwa ma dama Allah subhanahu wa ta'ala ya mata tsawon ya mana tsawon rai to su jira muna nan zuwa kama annani an sabu shababar shi'a kamar yadda nake yin nasiha ga samarin shi'a bi qira'ati misli hadha alkitab da su karanta kwatankwacin wannan littafin li ya'rifu uqula shuyukhihim uqula shuyukhihim dan su san iya hankalin malaman su wala Allah zalika ba mamaki wannan ya kasance sababin shi ne sababi fi salahihim wajen gyaruwarsu Wasu lokacin salatin lahi alladhi qala Allah kuma ya zamanto ne sababin shigar su wato tafarkin da Allah ya ce wa anna hada sirati fattabi fattabi'u wannan ta tafarki na madadaci ku bi shi wala tattabi'u subula bi kuma an sabili kada ku bi hanyoyin wanda suka mannu da wannan hanya sai ya raba ku da hanya ta wallazi darabahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masalan wannan ita ce hanyar da annabi ya buga mata misali bi an khatta khatta mustaqiman ki dogon zane ثم قطع عن يمينه وشماله خطوطا غير مستقيمة sannan ya dawo ya zane a gefe dama da hagu zanen da shi ba dogo ba ne mai kake wa kala an alkhastar mustaƙim annabi ya faɗa a kan zanen da yake mai kake ne ya ce hada siratun layi wannan shi ne tafarkin Allah wa an tilkal hudud wa an tilkal hudud sannan akan waɗannan ainihin wato ƙananan zanunnukan da an na ita ce ƙananan hanyoyi wa anna ala kulli sabirin shaitan sannan akan kowace hanya akwai shaitan kamar yadda masu karin magana da larabci suke cewa wa kullum yadda i wasalan bilaila wa laila la taqirru lahu bizaka kowanne yana da cewa shi masoyin laila ne amma inda zaka tsayar da wato ita laila ta nunnuna su sai kaga za ta ce maka ba ta da alaka da kowa a cikin su kowa yana maka da'awar cewa shi yake kan addinin gaske amma ina wallahi ba yadda za a yi doyar nan abin da ake yi dole ya zamanto abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce wa inna au iyakum ala hudan aufi fi dalalin mubin dole a cikin biyu sai an yi ɗaya akwai wa'inda ko mu ko su suna kan tafarki ainihin wato madaidaici to shine malamin yake cewa as'alullaha an yanfa'ana ma allamana ina roƙon Allah ya amfanar da mu da abin da ya sanar da mu wa yubarika lana fima a'tana sannan yi mana albarka cikin abin da ya bamu sannan wa an yanfa'ana ya amfanar da mu ah, wa an yanfa'ana bi hadha alkitabi ya amfanar da mu da wannan littafin وينشره ألا كياد وأن اللتاف بين الناس فكان متعني كما اللتاف يا يادو ليألم أهل الحق ما أخفاه المبدلون دم أبو تاب سياسه سن أبن مطن نتاس تقوي وليها تبي من أراد الخير سنن بين شبيو وندينكم هو وفو الهيد من أتباع المذهب الاثني أشري من كان عقلا وندينكم wato min asba'il mazhabi daga cikin mabiyan hanyar shi'a masu wato yadda da shugabancin mutum goma sha biyu man kana akila wanda yake da hankali a cikinsu hankalin bai samu matsala ba wata jarrada sannan ya tsiraitu min hawa daga son zuciya sannan wa ragiba bi ma'arifatil haqqi sannan ya kwadaitu dan sanin gaskiya da ya tabi ahu dan ya bi shi wallahu almusta'an Allah shi muke neman taimakonsa ala kulli amrin akan dukkan al'amari wa ilayhi al-ma'abu ga Allah subhanahu wa ta'ala makoma take wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hudahum Salih bin Muhammad Allah idan shi rubuta wannan mukaddima din sana akwai mukaddima ta samaha sahibu samaha a sheik abdullahi bin abdulrahman aljibri shi ma uzuwar eh, ri'asatul qur'an ma lil ifta'i sabiqan yace alhamdulillahi alladhi arsala muhammadan wuriya ta tabbata ga Allah wanda ya aiko annabi muhammad kasancewa sabashiran mai gargadi mai bushara ga dukkan mutumin da ya bi Allah wa nadiran sannan mai gargadi da ahir da kashedi da jan kunne ga wanda ya saba ma Allah wada'iyan ilallahi sannan annabi ya yi kira zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah ɗin wa sirajan munira da kuma fitila mai haskakawa wa faddala Allah ya fifita sahabatahu sahabban wannan annabin wa manahahum sannan Allah ya yi musu baiwa da fadlan kabiran falala mai yawa fa sallallahu wa sallam Allah ka ƙara tsira da aminci ala Muhammadin akan annabi Muhammad wa alihi da mutanen gidansa wa sahbihi da sahabbansa salatan wa salaman tsira da amincin da zai zamanto mutatabi'atan kasiratan wannan za ta dinga bin wannan kuma tana da yawa malam yace wa ba bayan haka faqad qara'tu ra'atu ar-risala na karanta wannan risala ɗin alkayyama mai kima التي جمعها وندتارتا وألفها يولفاتا يربوتا تشين الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشفري أحد واتو الطلبة طلبة العلم أحد طلبة العلم ليدة تكين طالبا كاراتو والذي جمع فيها وندتارا أتكينتا ما يتعلق بعقيدة الرافدة الاثني عشرية abin da yake da alaka da aƙidin yan shi'a wanda suka ce akwai mutum goma sha biyu Allah ne na su shugabanci sahabbai suka kwaci haifu ta yadda annahum qad Za ka ga sun samu dama wantasharu sun yadu wada au sun yi kira ila aqidatihim az-za'iga zuwa ga aqidar su karkatacciya wa au hamul amma suka ainihin wato kawo dimuwa ga magarin mutane wal da kuma ainihin wato jahilai cewa annahum yuhibbuna ahlal bait nabi sallallahu alaihi cewa su suna son mutanen gidan annabi ne ma iktisarihim alal imam ali bin abi talib tare da zamu ga cewa sun takaitu ga wanda yake da alaƙa da sayyidina ali kadai wasnene min auladihi alkasirina da kuma takaituwa akan mutum biyu daga cikin 'ya'yansa da yawa wanda sai ali yana da 'ya'ya sun kai talatin tsakanin maza da mata duna mamihi banda waɗanda suke 'yan uwan uba ne ta ɓangaren sayidina wato ali wa abna'i ammihi wa sa'id bani hashim da sauran wato 'ya'yan amminsa da kuma sauran Bani hashim za mu ga cewa ahalus sunna suna ɗaukar jiyafar yayin na ali jafaru tsayya uwa ɗaya uba ɗaya cewa jafar yana cikin ahalul baiti iyalan jafar ma suna cikin ahalul baiti amma jafar a wajen in shi'a ba ahalul baiti bane iyalansa ma ba ahalul baiti bane sannan a gidan sayyidina ali da suka ɗauki mutum biyu al-imamu hasan da al-imamu husaini suka yi watsi da rabuwar. wajen kuma gina imamanci sai suka ɗauki mutum ɗaya shine al'imamu hassan hussein sai suka watsi da 'ya'yan hassan yana cikin tambayar da ba za su iya baka amsa ba wannan imamancin da wani dalilin allah ya naɗa 'ya'yan al'imamu hussein ban da 'ya'yan hassan ko 'ya'yan hassan sun shiga cikin abin da kuke faɗa cewa allah ya ce ƙada la ga ahadi a zalimina shi yasa saboda 'ya'yan Hassan sun zama azzalumai ya zama to ba su cancanta ba ko mutum ɗaya ya zama to yana daga cikin shugabannin da kuke faɗa ko yana daga ciki ma annahum tare da cewa su azharu aqidata hum sun bayyanar da aqidar su fi baqiyati sahaba akan raguwar sahabbai wa bil akhassi musamman ma a tebanci al-khulafa al-arba khalifofi guda hudu duna ali banda sayyidina ali wa a'lanu annahum kuffarun kuma suka bayyana wa da duniya cewa abubakar da umar da usman kafirai ne munafiquna munafikai ne mushrikuna mushrikai ne arna ne wannan ita ce faɗi da shiya duk ɗan shi'an da ya faɗa maka sabanin haka mai aƙira ta imamiyya isne a shari'a jafariya wallahi sai dai faɗa maka a babin taƙiya ne shi yasa ina mamakin mutanenmu yadda suke yaudaruwa da al'amarin shi'a shi ne yake cewa wasarrahu bi kulli waqa'atin suka bayyana da dukkan ainihin wato ƙarancin kunya akan ce ƙaha da ma'anar illatu haya'i ƙarancin kunya sannan ra'in ala fi'il qaba'i da ƙarfin hali wajen aikata abin da yake mummuna ne bila'anihim wajen tsinewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sabbihim da zagin su wa aqza'u fi zalika sannan suka ainihin wato muna nazanci akan wannan akan ce aqza'u wato da ma'anan jarahu shatamahu wa ramahu bil fushi sannan a sa alƙaula idan mutun ya muna na magana sai yake cewa kamata sarrihu bihi kutubuhum kamar yadda littattafan a take fito da wannan kanana wa shirita tuhum da kuma kasa kasansu da suke faɗa wa du'atuhum da kuma waɗanda suke du'atu ne nasu da bayyana katibu mai littafi ainihin wato ya rubuta ya bayyana wa faƙahu Allah ta'ala Allah ya datar da shi ma yukawwinuhu wato abin da yake kasantar da haka din wa ma ya ataqidunahu da abin da suke kudircewa naƙilan yana mai cirantuwa an kutubihim allati la yajra'una ala nashri ma fiha akan littattafan su wanda su kansu ba sa iya karfin hali wajen yada littattafan lakinnaha fadahathum sai dai kuma ainihin wato littattafan yaduwar ta ya tona asirin shiya shi yasa yanzu ga littattafan su nan muna siya wallahi littattafan suna da tsada akwai tafsirin safi yana nan ciki mujalladi ne guda biyu bai wuce wannan littafin da wannan ba kwaya biyu haka kusan dubu goma muka sai littafin kwaya biyu yanzu in ka samu ɗalibi yanzu ka fita waje ka bashi kuɗi ka ce da Allah zai kasuwa yin littafi sai mun bukari da Muslim sai tafi amma yanzu ka fita ka ci karo da ɗan shiya ka bashi kuɗi ka ce da Allah gashi je kasuwa sai mun usulul kafi da attahadi. da alisti Sam da mallah hazin kabi to in ka ba ɗan shi a wannan asamin ɗin zai iya zabe kaf jihar kaduna bai san ina zai samu maka littafin usulin tarihi ba to saboda haka ɗaya daga cikin cutar da malaman shi'a suka wa mabiyansu karanta ummahatul kutub a hannunsu to wannan ya hatta manyan malamansu wanda kake ganin babban malami ne sai ka ga wata matsala in ka faɗa sai ya mamaki akwai ta a cikin tafiyar su sau da littattafan abinda ya karanta handa awon ya karanta da wasu muzakiratu ummahatul kutub ɗin bai da su bai mallake su ba sai yake cewa fa na'malu muna fatan min alqari daga mai karatu an yi bayyana lin ya bayyana wa mutane hikdahum wato hikidansu abinda suka ɓoye a zuciyarsu na mugunta wa bugu da hum da kuma kinsu da sunnati wa ahliha ga sunna da ma'abuta ita yau wannan maganar da nake yi ashirin da biyu ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya sha biyar ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin mutum ya je ya rigi ina rantsewa da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama ba tare da ginshiɗi ba billahi allazi la ilaha illa huwa ka ka rike wannan magana da nake faɗa ba idan ahlus sunna suka yi sakaci shi'a suka samu dama a Najeriya irin yadda suka samu a wani guri wallahi tallahi sai sun gane kuransu wannan magana ina faɗarta ina experience ina da experience a kanta an ce al'aƙilu shi ne mani ita bara yi mallam ya ta bir da yi ta baro bihi mun san abin da ya faru da wasu kuma wallahi in kana ahli sunna waɗannan mutanen suka samu dama a kanka har sai ka mace gara yahudi ko kirista su samu dama a kanka da waɗannan mutanen samu dama a kanka hatta lalayin kaji abihin man ya ji halu hakikatamu ta yadda kada wanda hatta layin hadi abin kada ya yaudari da su man ya jahalu hakikatan wanda ya jahalci hakikanin suwaye yan shiya wa nas'alullaha ta'ala muna roƙon Allah an yi hadiya dallal muslimina duk wanda ya bace daga cikin musulmi Allah ka shirye shi wa an yurshi wa an yurshi da gawi Allah kuma ka shirya da wanda yake halakakken cikin ne wa an yi da Allah ka lalata makircin duk wani mai makirci wallahu ta'ala a'lam Allah mafi Allah madaukakin sarki shi yafi kowa sani wa sallallahu ala muhammadin wa wa sahbihi wa sallam abdullahi bin abdullahi aljibrin wudu ifta'i mutaqa'id wannan ita ce muƙaddimarsa sa shi ma muna roƙon Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta sannan ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantarta za mu tsaya a nan wa bi hadar qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum kuma ka san